Walam departement wora ine kan nongu taci kan yi kai dia haro si inguno ikoi gidi kan latiyante. Wane mo ine kan je hando azari wai sintina ga kwar zongundu wai taci cin hinza ingai ino koi guduma a kagar mannan alwat fallon kara kwar zongihin kan duwa cin da taci ingai ino koi guduma. Sandi matakan ci ne saruso kan ga gwai da farmoci na a ginfuna na fillinda da. A ne giti kai dia gana ce me da harga ka ce me da har yango modo ingai goni gidi sandai yanzu Min borai gan bangi imwindi poporbo à la date du 8 juillet 2019 juye hando wajiri ba kome walam departement kwara zangu kanda wa kucin ta cara zangun da wata kin dinzo no duma sandala sabuga zangu bon wai gunda kai noya mana alwat folon ka cin ramu zangubon wayar cin ne ka cin no ko kuduma ya dinga fayan ka be no goji zambarin kan da wucin da aka koda ji zambarin kan da wucin da ya gawo kai je mi sai game amma wani mahima ga alfarela kala tulen di zama har da haro so bai ga kan zajuin hando sintina kan asintin kala ko to ji hando jirgoya jotu kunno sin mare sai da haro to kala september hando ban ta mu igudu su hanno Directeur Matkinno Kaidi ya ce dirawo gani yango go ni gite da da kirga bai kan lakkal tunai o irba tamara au niveau de civil nous rencontrons des problèmes comme vous le savez ça fait plus de deux ans dumare gana chemi da ka chemi dare yango do hare wo irgo gudu sandai da bai a bajiri inka kan ina papar windi yanga ganji to ci windi kominora ngumo gici walam departement farmi ganda farsim hinzabo ihinka ase no irsa ruso go tere kango no din ninge porpore gisi ni windi yanga zabu gumo ba di yadi mo igata gudu kai diabo labari yan hanize ka hani zai habaira alfare kan yanga fun kawai rado dai san dai wogo irse no hare zama borsin gudu labarai dinmo kimo fanda dai man koy gidi mo. departement sarusu be romo do irsin da moto hanno kan gen ka irwin jenga din te irse kawai ka kauye moto ze no go irse kan hasarwai ba da zura irme chino bombum bo agogi sante asi gogoy kal de irgo batu to tom kam da irse irmu ga han sam bori côté de l'état nous attendons toujours un appui dans ce sens pour que les véhicules soient mis en forme